tafsirin rumu a yau insha'Allah. wannan karatun yana dauke da bayani a kan hukuncin canki-canki wannan sura tana daga cikin surorin da Allah subhanahu wata'ala ya kira su da sunayen wasu al'ummomi wannan hikima ce ta Allah akwai surori na alkur'ani waɗanda Allah madaukaki ya ba su sunayen wasu al'ummomi kamar misali suratu ali imran suratu saba'i ai saba'i sunan wata jama'a ce mutanen yaman sana akwai suratu quraish akwai suran quraishawa wannan kuma suratu rum rum kasa ce kamar yanda suratu saba'i ya zama daula ce to haka ma rum wato sunan wata daula ce tana cikin manyan dauloli mafi girma wanda ake samun da da kafin zuwa mazan Allah da wasu kuma daula ce da ta hada kasashen arewacin duniya kasashen europe da kuma wasu amurka kamar misali misra har zuwa kasar ethiopia a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan yankuna suna karkashin daular rumawa don haka yasa sarkin habasha ya kasance a cikin kirkari ke da yake daular rumawa din daula ce da ta samu matakai daban-daban na tarihi saboda ka za a ce maka akwai daular rumawa ta gabas ita ce ake kira bizantiya wannan daula ita ce headquarters da yake turkiya birnin da ake kiransa constantinople a zamanin da da larabci ana kiransa al-constantiniya a zamanin manzon Allah a wannan lokaci sarkin da ke kulawa da yankin rum shine herakul fi asirin nubuwa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to an yi sarakuna shugabanni da dama waɗanda suka mulki rum amma mai mulkin da ya dace da zamanin manzon Allah shine Herakl shine sarkin rum wanda ya zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan daula ta biyu da ta fi girma a duniya a wancan lokaci ita ce daular Farisa ita wannan daula ta haɗe ƙasashen gabacin duniya gaba ɗaya kuma ta hada da wasu yankuna ma na arewacin duniya kamar turkiya kamar wasu yankunan larabawa kamar yankin Siriya, da wani yanki na iraq duk suna karkashin farisa a cikin lokaci daular farisa waɗannan dauloli guda biyu ya to babu zaman lafiya a tsakaninsu yau ana yaƙi gobe a ɗan saurara jibi a ci gaba kuma dama ɗabi'ar duniya kenan sau da aka yi sa ƙasashe manyan kasashe masu ƙarfi kusan kullum a yaƙi suke sai dai idan ba ka ga ana gwazo yaƙin ba a ce masa yaƙin ruwan sanyi ba wani yaƙi na ruwan sanyi ko da yaushe a yaƙi suke daular rum da daular farisa karban wasu yankuna na Syria wanda an ce har ma Baitul Maqdis sai da ya fada hannun daular Farisa wannan ya auku bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam da shekara 614 shekara 614 shekarar miladiya kenan inda ma kanat biladu sha ihtajat a lokacin da ƙasan sham ta bukaci taimako na wajen rumawa Saulat ala baitul maqdis wanda har farisa ta samu damar mallakan baitul maqdis a daidai wannan lokaci Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi nisa ma wajen da'awa a daidai wannan lokaci abin ya faru saboda haka sai Allah ya tokar da wannan sura a daidai lokacin da aka samu nasara a faɗar da aka yi tsakanin daular rum da daular farisa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alif lam mim gulibatir rum a yanzu dai an ci galaba akan rumawa wato Allah ya tabbatar da wannan yaki da aka yi tsakanin farisa da rum farisa ta yi nasara fi adnal ardi a ƙasa mafi kusa ƙasa mafi kusa da ita daular farisa Shi ne yankin sham wa hum min ba'di galabihim sayaglibun sai Allah ya ce su ma rumawan a bayan nasara da aka yi a kansu su ma za su yi nasara a kan farisa da wannan mujiza ce ta alkur'ani kaga Allah ya tabbatar wannan yaki dai rumawa an yi nasara a kansu sai Allah ya ce to kuma bayan nasarar da aka yi a kansu su ma fa za su yi nasara a kan farisa wa kanat hamalatu hirakul ala faris bayna sana 622 eh, ila 628 ana cewa lokacin da aka yi yaƙi tsakanin haihuwar annabi isa alaihi salam hijira abin nan miladiyarsa tana shekara 622 wanda ba su daina yakin ba har dai aka kai ga miladiyar hijira miladiyar annabi isa shekara ta 628 ya dace da shekara ta shida daga annabcin manzon Allah shekara ta shida Allah madaukaki ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam manzanci ya samu shekara shida a daidai wannan lokaci aka yi wannan fada shine Allah madaukaki ya ce bayan nasara da aka yi akan rumawa su ma za su yi nasara akan farisa wannan abu sai ya dace da yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa saboda tsawon lokacin da Allah ya faɗa cewa za su yi nasara bayan nasarar da aka yi a kansu za su yi nasara tazaran gaba ɗayanta shekara bakwai ne shekara bakwai aka samu tsakanin nasarar da farisa ta yi a kan rum da kuma cewar Allah rumawa za su yi nasara a kan farisa sai Allah ya ce mene fi لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وعد الله لا يخلف وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى في بضع سنين أكيد وسيان شيكرو أكيد ينشيكرو rumawa za su sake nasara akan farisa kamar yadda farisa su kai nasara a kansu Shi ne Allah madaukake ce lillahi al'amuru min qablu al'amarin kafin nasaran a hannun Allah yake wani ba a haka ma a bayan nasaran a hannun Allah yake wato al'amarin nasara a wannan duniyan gaba daya yana hannun Allah subhanahu wata'ala ko da kafirai ne suke fada da juna in kaga wani yayi nasara Allah ne ya bashi wato babu wani wanda ke ba da nasara in ba Allah ba a wannan lokaci da ake wannan magana ai daular farisa da daular rum din dukkan su kafirai ne babu wanda yake musulunci amma daular rumawa su kiristoci ne saboda haka suna da addini amma dukkan su babu wani musulmi wanda ya karbi addinin da manzon Allah ya zo da shi amma duk da haka sai Allah ya ce lillahi al'amru min qablu wa min ba'd wannan ya nuna cewa duk sa'ilin da ka samu wata nasara ka sani daga Allah ne wa yawma ya yafrahu almu'minun a wannan rana da rumawa za su yi nasara ranar mumine za su yi farin cikin ji Allah kaga dai rumawa ne za su yi nasara, amma ko musulmai za su yi farin ciki in ji Allah tabaraka wa ta'ala so ranar da aka ce masa rumawa sun yi nasara akan farisa to musulmai za su yi farin ciki me farin cikin bi nasarillahi saboda nasaran da Allah ya bayar yansuru man wa Allah yana bada da nasara ga wanda ya so wa huwa al-azizur rahim kuma Allah magwayi ne Allah mai jin kai idan an ce Allah magwayi ne babu abin da ya gagara Allah yana bada nasara a inda ba a yi tsammanin a samu ba ar-rahim kuma Allah mai jin kai ne ga kowa ba sai musulmai kadai ba shine Allah yake wa'adallahi wannan alkawari ne na Allah Allah ya riga ya alkawari rumawa za su yi nasara a kan farisa la yukhlifu Allahu wa'dahu kuma Allah bai saba alkawarinsa walakin na aksar nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba wato wannan sura ta sauka ga manzon Allah annabi yana garin makka saboda ka wannan sura makiyya ce Allah ya saukar da ita ga annabi Muhammad a lokacin da manzon Allah yake garin makka saboda haka a farkon musulunci a lokacin da zama bai yi daɗi ba a tsakanin musulmai da kafirai zaman babu daɗi to wannan ya faru kenan kafin ma a yi hijira a dawo garin madina mun ce lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi shekara shida da samun manzanci ba mutane kaɗan ne suka karɓi addinin musulunci kuma mutanen da suka karɓi addinin musulunci a wannan lokaci masu ƙarfin imani ne mutane ne waɗanda azaba da fitina ba ta girgiza imaninsu irin su sayi abubakar Allah ya ƙara masa yarda kamar yadda Allah ya faɗa ɗin nan wallahi abin ya tabbata Allah maɗaukaki ya ce alkawari ne kuma alkawarin ya tabbata sai aka wayi gari rumawa sun yi nasara akan kan farisa yaushe ne aka yi wannan wanda ya samu hadisai daban-daban waɗanda aka ruwaito daga manzon Allah wato a lokacin da rumawa suka yi nasara a kan farisa lokacin kuma manzon Allah ya bar maka ya dawo madina shekara ta farko an yi yakin badar ranar yakin badar a ranar kuma rumu ta yi nasara a kan farisa to kaga sai ya zamanto nasaran da Allah ke cewa musulmai za su yi farin ciki da shi ba na rumawa ba ne nasara ce da Allah ya ba ma annabi kan kafiran makka shi ne yasa Allah ce za su yi farin ciki bi na yansuru man ya sha'u wa huwa al'azizun rahim kuma wannan nasara da musulmai za su samu a yakin badar alkawari ne na Allah baraka wa ta'ala saboda haka sai zama da aka yi yakin badar lokacin da aka yi yakin badar yakin farko kenan sai musulmai suna farin ciki kashi biyu na farko Allah ya ba su nasara akan kafiran makka na biyu Allah ya tabbatar da alkawarin sa rumawa sun yi nasara a kan farisa kuma duk a rana guda aka yi nasara wannan ya samu bayanin al-Imam Shawkani na Fathul Qadir tafsirin sa mujallal na shafin 214 وقد wa أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم wa sahahahu al-imam shaukani yace waɗannan malaman hadisi duk sun ruwaito hadisai da aka samu waɗanda suka bayani da wannan yaki na farisa da kuma daular rom dauloli ne waɗanda sun fi kowa girma da karfi a duniya a wancan lokaci akwai sahabbai da suka ruwaito hadisin nan kamar mutum hudu akwai mutane kudu da suka ruwaito hadisi wanda yake bayanin yakin rum da farisa na farkon su shine abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri yace lamma kana yawm badrin lokacin da annabi ya hijira ya bar makka ya dawo madina shekarar farko aka yakin badar ranar da aka yi yakin badar lamma kana yawm badrin kaga ranar kenan ranar yakin badar zaharatin rumu ala farisa sai zama a wannan ranan kuma rumawa suka yi nasara akan daular farisa su kaga sai ta zama nasara biyu ce ga musulmai fa'ajaba zalikan mu'minin wannan abu ya kama hankalin muminai musulmai sun yi farin ciki wato shine Allah wato da saukar da wannan sura alif lam mim gulibatir rum fi adna al har dai inda Allah yake cewa yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah musulmai za su yi farin ciki da nasaran Allah Abu Sa'id al-Khudri yace fa fariha al-mu'minuna bi zuhuri ar-rum ala farisa sai musulmai suka yi farin ciki nasarar da rumawa suka samu kan farisa waɗannan kasashe duk ba na musulmai bane amma sai aka waye gari musulmai suna farin ciki idan rumawa sun yi nasara a kan farisa hadisin abu sa'idun khudri yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 2935 da kuma 3192 so hadisin abu sa'idun khudri hadisi na ingantacce ya tabbata babu shakka hakan ya faru yakin badar ya dace da yakin rumu da farisa musulmai suna yaki da kafiran makka shine yakin badar su kuma rumawa suna yakan farisa sai zama to sun yi nasara sai dace da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani to amma hadisin da ya zo da ɗan bayani mai tsawo ne hadisin abdullahi bin abbas shine sahabi na biyu abdullahi bin abbas ya ce kanan mushrikuna yuhibbuna an yadhara ahlu farisa ala rumi wato tun lokacin da annabi yake garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hijira ba tun a farkon musulunci da aka yi wancan yaki na farko a tsakanin farisa da rum sai mutanen maka suna allah allah farisa ta yi nasara a kan rumawa me yasa mutanen maka suna goyon baya wato suna son a ci daular farisa ita ce ta yi nasara a kan daular rum abdullahi bin abbas ya ce li'annahum uh, wa iyahum ahlu awsanin saboda mutanen maka masu bautan gumaka ne mutanen farisa daular farisa wanda yankin iran ke na har zuwa gabacin duniya mutanen farisa su ma masu bautan gumaka ne to kaga hali ya zo daya saboda haka idan aka tashi ana yaki sai zamanto mutanen makka na son daular farisa ta nasara saboda addinin su yayi kama da juna wa kana musulmi a wannan lokaci kuma su kuma musulmai yuhibbuna an yadhhara rumu ala farisa musulman da ke garin makka sai zama suna son a ce daular rum ita ce ta yi nasara a kan daular farisa me yasa shi ne abdullahi bin abbas ya ce li'annahum ahalu kitabi saboda mutanen rum kiristoci ne an taba ba su littafi daga wajen allah musulmai su ma sun yarda da allah kuma an taba an ba su littafi shine alkur'ani su kaga kenan addinin yana da ɗan kamanni kamar yadda Allah da kansa shi ma ya tabbatar a cikin alkur'ani wala tajidanna aqrabahum mawaddatan wanda ya gwada cewar kirista sun fi kusa da musulmai akan dukkan wasu masu riko da addini a duniya to sai zama a farkon musulunci lokacin da aka yi wannan yaki tsakanin rumu da farisa mutanen makka na shawara a ce farisa ne ta samu nasara saboda addinin su iri ɗaya ne musulmai na sha'awar a ce daular rumu ce ta samu nasara saboda ta fi kusa da kamanni da musulunci a dalilin haka yasa malamai suke cewa shi ba laifi ba ne don kayi goyon bayan kafiri wanda ke kamanta adalci wanda ya nuna cewa hatta zaɓe na kafiri a ƙasan da babu musulmi don musulmi ya zaɓi kafiri bai laifi ba wannan yana daga cikin fatawar da malamai ke bayarwa bisa la'akari da wannan kisa saboda mutane a zamanin manzon Allah kenan zamanin annabi kenan kuma farkon musulunci ya to musulmai na goyon bayan daular rum kafiran maka suna goyon bayan daular farisa wannan musulman shi suka zo suka gaya musu inna abubakar fa zakarahu abubakar li rasulillah sayyidina abubakar sai ya gaya wa manzon Allah ce ya rasulullah kaji mutanen garin nan suna ta farin ciki suna ta farin ciki ai daular farisa ta yi nasara akan daular rum sai aka mai da abin ya zama faɗan gida mutanen Makka sai suna cewa yawwa kun ga waɗancan masu bautan eh, gumaka sun yi nasara akan masu littafi to mu ma in muka gwabza da ku za mu yi nasara a kanku kamar yadda farisa ta yi nasara a kan rum, haka mu ma mutanen makka za mu yi nasara a kan ku ko musulmai suka gaya wa manzon Allah sai annabi ya ce amma innakum sayaglibuna na'am daular rum an yi nasara a kansu a yanzu manzon Allah sai ya ce to amma ba za a dade ba za su sake galaba tun ana maka kenan sai na Abubakar da ya fito ya tabbata abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne yana gamuwa da kafirai ya ce musu a haku kuna farin ciki farisa ta yi nasara ku jira ɗan kaɗan lokaci ne kawai Allah madaukaki zai ba da nasara ga mutanen ga daular rumawa wato daular rumawa za su komo samu galaba akan farisa suka ce ta ah, ya ina ka ji wannan magana ya ce annabi mu ya faɗa sai na abubakar ya ce manzon Allah shi ya faɗa kuma na gaskanta nan gaba daular rumu za ta yi nasara akan farisa sai suka ce to iji an bainana wa bainaka ajalan musa lokaci tunda dai ka ce za a sake faɗan kuma rumawa za su yi nasara ba mu yawan shekaru ba mana ba mana shekaru daga yau zuwa yaushe ne ji albaina na wa baina ka ajalan fa in baharna kana lana kaza wa kaza wa in bahartum kana lakum kaza wa kaza ka sa shekaru idan waɗannan shekaru sun yi idan rumawa suka yi nasara to mu za mu baka kaza idan kuwa farisa ce ta yi nasara to mu za mu ba ta kaga kenan za a yi canki canki faja ala ajalan eh, hamsa sinin sai na abubakar sai ce to na sa muku shekara biyar na ba ku shekara biyar to ana nan shekara ɗaya biyu uku hudu biyar falam ya faru ba sai nasara ba wannan abu sai dame shi ya zo ya sami manzon Allah ya rasulallah ka ce mutanen nan za su yi galaba ni na tafi na ce shekara biyar sai maza Allah ya ce to wannan kuma alhaji altahu ila duna ba ne baka gaya min ba ai me ya hana ka sa shi zuwa shekara goma zuwa shekara goma inda ka ba zuwa shekara goma wannan kuma amma tun da na ce ma za su yi galaba za su yi galaba sun mazaharatin romu ba a sai ya tabbata abinda manzon Allah ya faɗa din gaba ba da daɗewa ba sai ya zamanto rumawa sun yi nasara fa zalika qawlu shi ne abdullahi bin abbas yace dalilin wannan sura kenan gulibatir rum Allah madaukake ce an yi nasara akan rumawa fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i wannan riwayar abdullahi bin abbas kenan kuma ita ma riwaya ta inganta tana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 3193 al-imam tirmidhi ya kawo hadisan gaba ɗayan su a littafin littafinsa babi guda ya ware saboda fassarar suratu rum sai ya kawo hadisin sahabi na uku shi ake kira niyaru bin mukramin al-aslami niyaru bin mukramin al-aslami wani sahabi ne Allah ya kara masa yarda yake lokacin da Allah ya saukar da wannan sura suratu rum gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i sinin Fakanat فكانت فارس يوم نزلت ayatu الآية na lirumi asali shekarar da Allah ya saukar da wannan sura a wannan shekarar yakin da aka yi a tsakanin rumawa da farisa sai zamanto farisa ce ta yi galaba a kan rum kaga kenan an saukar da wannan sura kamar hijira kamar da shekara ta shida daga samun manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to musulunci bai wuce shekara shida a duniya ba wannan ya gwada maka wannan sura tana cikin surorin da suka fara sauka ga manzon Allah wa kana almuslimuna yuhibbuna dhukura rumi alaihim niyaru yace su musulmai suna son a ce daular rum ita ce ta yi galaba akan daular farisa li'annahum wa iyahum ahlul kitabi saboda eh, dukkan su suna da littafi mutanen uh, rum rumawa suna riko da addinin kiristaniti saboda haka suna da littafi musulmai suna riko da littafi shine alkur'ani kaga kenan akwai kamanni a tsakaninsu saboda haka yasa su musulmai na son a ce rumawa sun yi nasara wa fi zalika qaulullahi ta'ala saboda haka yasa sai Allah ya ce wa yawma idhin yafrahu almu'minuna bi nasrillah a ranan nan musulmai muminai za su yi farin ciki da nasaran Allah sai Allah ya ce yansur man ya sha'u Allah yana bada nasara ga wanda ya ga dama a nan da ya ce man ya sha'u Allah yana bada nasara ga wanda ya hukunta baya nuna cewar Allah yana bada nasara ga wanda yake so ba lalle bane ya zamanto dan Allah ya ba ku nasara ya zamanto yana son ku Allah ya kan bada nasara ga wanda baya son shi don haka yasa yake yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim fa kanat quraish tuhibbu dhuhura farisa mutanen makka qurayshawa suna son a ce daular farisa ita ce ta nasara me yasa annahum wa iyyahum laysu ahli kitabi saboda dukkan su babu wanda ke da littafi mutanen makka masu bautan gunki ne mutanen farisa masu bautan wuta ne saboda ka dukkansu matsafa ne kafirai ne ba su yi imani da wani annabi ba wala imanin bi ba'sin kuma ba su yadda ma za a tashi a lahira ba falamma anzala Allah ta'ala hadhihi al-aya saboda ka lokacin da Allah ya saukar da wannan sura daidai lokacin da daular farisa ta yi nasara akan daular rom sayyidina abubakar sai ya fita qala nasun min quraish wato sayyidina abubakar da ya fita wanda ke gwada maka karfin imanin mutanen nan farkon musulunci da Allah madaukake ya saukar da suratul rum sayyidina abubakar kharaja yasihu fi nawahi makka yanda ka san me shela haka sayyidina abubakar ya dinga bin titi titi unguwa unguwan makka yana karanta farkon wannan sura da karfi kowa na ji alif lam mim gulibatur rum fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i sinin sai ya wuce wata unguwa sai abubakar dama sun bi gari suna nuna suna farin ciki da farisa ta nasara a kan rum sai na abubakar sai to da allah ya saukar shi kuma sai ya ɗauki wannan aiki na shelan wannan aya ba yanzu kuna farin ciki ba Allah ya ce wa hum min ba'di galabihim sayaglibuna fi bid'i sinin sai zaga unguwan ne tafi unguwan can ya je wannan unguwa sai kafiran maka suka suka hadu suka ce bari mu yi maganin shi qala nasu min quraish la abi bakr abubakar zo mu zauna sidna abubakar ya zo fa zalika bainana wa bainakum mun ga harshe da kake yi wai gaba dan rumawa da su yi nasara ko yace kware ayoyi ne aka saukar wa annabinmu mun gaskanta suka ce to za'ama sahibuka shi abokin nata yana korafi annar ruma sataglibu farisa fi bid'i sinin to wannan yasa muke son wato muna son mu yi gasa mu da kai tunda har ka ce fi bid'i a 'yan shekaru kaɗan farisa za ta sake rum za ta yi nasara akan farisa to don haka muna son ma ka kawo wata dukiya mu sa kuɗi muma mu yi canki-canki afala nurahinuka ala zalika ka yadda sun na bakar ce bala kwarai na yadda shi sun na bakar baya shakka tun da har alkur'ani ya tabbatar a cikin 'yan shekaru kaɗan daular rumu za ta yi nasara kan farisa sun na bakar baya shakka ya ce bala na yadda wa zalika kabla tarihi rihan shine shi niyaru bin niyaru bin mukram da yake bada labari wannan sahabi yace to a lokacin da sayyidina abubakar yayi wannan wato canki-canki da mutanen makka har ma aka sa kudi a lokacin musulunci bai haramta yin haka din ba kaga ya bada cewa daga baya musulunci ya haramta amma dai wannan lokaci musulunci bai haramta ba farta hana abubakarin wal mushrikun saboda ka sai abubakar da kafirai suka yi cinci cinci a tsakaninsu wa tawadul rihan kuma suka aje wato dukiya idan rumawa sun yi nasara to maganar muhammadu ta yi gaskiya ka zo ka ɗauki waɗannan raguma idan ko farisa ce to za mu karɓe dukiyarka kam ta ji bid'a tun da an yarda yanzu za a saka dukiya za a yi cinci cinci sai suka ce to saura kuma mu koma ga abin da ake cewa albidu ka ce sayaglibu na fi bidu isinin a wasu yan shekaru kalmar larabci ta albidu kam naj'alu albidu'a shin shekaru nawa za mu sa salafu sinin ila sinin daga shekara uku har zuwa tara domin da larabci idan aka ce bidu abinda bai wuce goma ba amma kuma ya fi biyu saboda ka daga uku zuwa goma shine bid'u abinda Allah tabaraka ta'ala ya faɗa fasammi bainana wa bainaka wasatan nan tahi ilai saboda mun riga mun sani da larabci idan aka ce bid'u daga uku ne zuwa tara to sai ka zaɓi shekara ɗaya ciki tsakanin waɗannan wanda za mu yi la'akari da shi idan aka yi wannan lokaci muna jira mu ga nasarar rumawa akan farisa sai ce fasamma bainahum ta sinin a sanya shekara shida famadatis sinin shekaru shida sun wuce babu nasara fa akadha al-mushrikuna rahna abi bakr saboda haka kafirai suka dauke dukiyar da sayyidina abubakar ya saka falamma da kalati sanatu sabi'a ana shiga shekara ta bakwai harakin rumu ala farisa sai ga shi daular rumawa ta yi nasara akan daular farisa a shekara ta bakwai fa'abal musulmuna ala abubakar saboda haka mutane musulmai suka dinga kushe matsayin abubakar ka je ka canki wata shekaran da ba daidai ba tasmiyatu ta sinin Allah ya ce bid'u ka sa shekara shida ne li'an Allah ta'ala kala fi bibu sinin Allah bai ce shekara shida ba Allah ya ce fi bibu sinin to yanzu ka saka shekara shida to shi a hadisin niyar yake cewa a lokacin da aka yi wannan shekaru shida sai na abubakar ya sake zuwa da shi ne ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ce masa me yasa kai haka ai da ka saka shi abin da ya gaza daga tara zuwa bakwai shine sai na abubakar sai je sai ce musu to mu shi a shekara bakwai shekara na zagayowa sai ga nasara shekara na zagayowa sai ga nasara wa aslama inda zalika nasun kafiru saboda ka a dalilin wannan mutane da yawa mutanen maka suka karbi addinin musulunci saboda ya tabbata mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya faɗi magana kuma ta tabbata al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan babi da yawa ne saboda tafsirin suratul rum yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 3194 wadannan hadisai gaba ɗayan su ingantattu ne to akwai riwaya guda da take da dan rauni ita ce riwaya mursala ta ikrima maula ibn abbas Allah ya mishi rahama amma ko ita din ma akwai malaman da suke cewa labarin da ke cikin nata bai saba ma gaskiya ba ikrima yake cewa innar ruma wa farisa iktatalu fi adna al-ardi da daular rum da daular farisa ya zamanto sun yaki sun yaki juna a ƙasa mafi kusanci wannan ƙasa da Allah ya ce fi adnal ardi ƙasa mafi kusanci wato maimakon ya zama sun yi fada a nesa sai suka yi fada inda ya zama to mafi kusa da junansu wannan guri da suka yi fadan ana kiransa azur'atu a inda suka gwabza yaki sunan garin azur'atu azur'atu wata alƙarya ce da take siriya tsakaninta da damascus ya kai kilomita 100 amma ta fi kusa yanzu ma ta fi kusa da eh, tana cikin kasar eh, ok ta fi kusa da daular ta jordan kasar jordan tana kamar kusan iyaka amma dai tana cikin kasar syria amma a yanzu ba a kiranta da azur'at kasan garuruwa sukan canza suna wannan garin a zamanin manzon allah a wannan gari ne aka gwabza yaki tsakanin daular farisa da rum mahaɗarsu ya zamanto nan garin ne wannan alkarya amma a yanzu haka ana kiranta dara'a kuma birni ne har yanzu tana da birnin dara'a bihal a anan suka haɗu, fa huzimatir rum sai aka tarwata daular rum wato farisa ta yi nasara fa balaga zalikan nabi fa balaga zalika annabiyya wa ashabahu makka labari sai ya gangaro daga siriya ya iso garin makka saboda yan kasuwa da suke tafiya suke tafiya yankin sham yan kasuwa suka zo da labari cewa ai an yi yaki wannan yaki da aka yi kuma daular farisa ita ta yi nasara wa nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an yadhhara al-ummiyuna 'ala al-majus على min المجوس على ala على kitabin min شي كان shi kansa manzon Allah baya son a ce daular farisa ita ta yi nasara akan daular rum shi kansa manzon Allah a wannan lokaci saboda a musulunci su musulmai sun fi kama da wato abin nan addinin mutanen rum saboda haka zan Allah sai zamanto yana karfafa ma mutanen akan mutanen farisa don mutanen farisa matsafa ne kafirai ne fa fari al-kuffar makka wa shamitu kafiran makka suka yi farin ciki saboda ka duk inda aka ga musulmi sai a ringa zolayarsa ana ne shi ba kwa ganin yadda farisa ta yi maganin waɗancan to ku jira namu da ku wato kaga kina ya zama wani abin misali falakau ashaban nabi faqalu saboda ka kafirai suka samu sahabbai suna cewa innakum ahlul kitabi kuna da littafi wan nasara ahlul kitabin su ma kiristoci suna da littafi wa nahnu ummiyuna mu ko ba mu da littafi wa qad bahara ikhwanuna min ahli faris ala ikhwanikum min ahli kitabi? yanzu gashi an yi yaki mutanen farisa marasa addini masu kama da mu sun yi galaba akan mutanen rom masu littafi masu kama da ku wa innakum in qataltumuna to wannan albishir ne idan kuka yadda kuka yake mu lanabharanna alaikum to za mu yi nasara a kanku kamar yadda farisa ta yi nasara a kan rum shine sai Allah ya saukar da sura wannan sura alif lam mim rum fa kharaja abu ila al kuffari saboda haka sayyidina abubakar sai ya fita ya tafi ga kafirai yace musu afarihtum bi buhuri ikhwanikum ala ikhwanina kuna farin ciki saboda ƴan uwanku sun yi galaba akan ƴan uwanmu ko kaga sai na abubakar ya kira kiristoci ƴan uwanmu a wannan lokaci sai ya ce fala tafrahu to kar ku yi farin ciki wala yuqirranna Allahu a'yunakum Allah ba zai sanyaya idanunku ba fa wallahi na rantse muku da Allah la yabharanna rumu ala farisa ba da dadewa ba rumawa za su yi nasara akan farisa akbarna bi zalika nabiyuna annabin mu ya ba mu labari kuma mun gaskanta sai na abubakar ya faɗi wannan a wannan lokaci akwai babban kafiri da ake kiransa ubayyu bin khalaf ubayyu bin khalaf sai ce kazabta ya aba fudailin ya ce kayi ƙarya ya kai baban fudailu sai na abubakar ya ce an ta aka zabu ya aduwallah kai ne mafi ƙarya makiyin Allah su kaga fada da ya dawo kuma tsakanin musulman maka eh, musulmai da kafiran maka ta goyon bayan waɗancan suna abubakar ya ce kai ne makaryaci makiyin Allah to shi wannan kafiri wanda ake kira ubay bin khalaf shi ne sai ya ce masa unahibuka ashara qala'isa minni ina son mu yi canki canki zan saka kuma. raƙuma lafiyayyun raƙuma waɗanda ake doguwar tafiya da su zan saka raƙumai goma a sabira alasai raƙuma raƙumai waɗanda ke daure ma kowace irin tafiya sau da ta manyan raƙumai ne waɗanda ake ji da su ana cewa taguwa ce mace amma ta kai lokacin da ake fara tafiya da ita irin waɗannan taguwoyin suna da daraja a wancan zamani yace zai ba da taguwa guda goma raƙumai goma mata ya ji ya gaya masai na abubakar ashara isa minka kai ma muna son ka sanya raƙumai guda goma fa in harafin rumu ala farisa idan har rumawa suka yi galaba akan daular farisa to gurinta za a karbe waɗannan raƙuma naka wa in harafin farisu ala garintu ila talata sinin yace ni na ba da shekara uku a haka to eh, sayyidina abubakar bayan wannan abin ya faru kaga sun saka kuma an yi cinki-cinki sai ta ga manzon Allah da ya zo ya ba shi labari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haka za zakartu ni ba haka na gaya maka ba abubakar in ji manzon Allah ni ban ce maka shekara uku ba ban ce shekara biyar ba don akwai akwai bambanci ta wajen lafuzan adadin shekarun da suka sa za ka gani ta saɓanin riwayoyi da aka samu manzo Allah ya ce inna mabibu ma baina salati ila tis'in ai albibu da larabci tsakanin uku ne zuwa tara fa zaifu fil qatar saboda ka je ka kara mishi wa maddihi fil ajali ka ƙara ma raƙuman sannan kuma ka ƙara lokaci wannan riwayar kenan saboda ka sai da abubakar sai ya fita ya haɗu da ubay bin ka'ab sai ce suna haɗuwa sai ubay bin ka'ab ya ce haba la Allah ka najim da na san har an yi da dama wato yana cewa har har sai na abubakar yayi dama kwana ɗaya kawai yana ganin har ka yi dama ko abubakar sai na abubakar ya ce la ban yi na dama ba to ya akai ya ce na zo ne in daɗa ƙara maka ma canki-cankin da ba raƙuma goma muka yi ba to ina son mu ƙara raƙuman sannan kuma za mu ƙara shekaru uzayi duka fil ƙafari wa amma duka fil ajali mu ƙara yawan lokacin sannan mu zan ƙara maka raƙuma alhami a qalusin limi qalusin ila ilatif isinin sai na kare ce idan canki cikin za a yi na gaske in za a yi a yi na gaske saboda haka ni na sa raƙumi ɗari kai ma ka sa raƙumi ɗari ko mu sa shekara tara daga yanzu zuwa shekara tara mu gani shin zai faru ko ba zai faru ba salisu ubai bin sa'ad ya ce kad fa'al tunayata wannan yana cikin takrijul kashaf na imam zailai eh, mujallal na uku shafi na hamsin yana hudu kubur dala'ilin nubuwa na al-imam bayhaqi eh, ta hadisan Abdullahi ibn abbas babu shakka hadisai da suka zo da wannan labari sun inganta daga manzon Allah fa illa dai kawai abinda bai inganta ba shine cewar eh, annabi sallallahu alaihi wasallam da izinin sa sai na abubakar ya wannan canki cankin wannan shine abinda bai tabbata a hadisin manzon Allah ba sai na abubakar yayi saboda gaskanta maganar Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa gyara ta inda ya samu kuskure amma maganar Allah yadda ta zo ta tabbata kuma abin ya auku to kafin mu wuce wannan shine musabbabi wanda ya sa kaga malamai suke magana game da hukuncin canki-canki a addinin musulunci domin abin da sayyidina abubakar ya aikata ke abin da sayyidina abubakar ya aikata da shi da ubayu bin khalaf eh, sun sanya dabbobi kana iya cewa yana kama da cace kenan wannan ya sa kaza wannan ya sa kaza aka yi kacici kacici wanda ana jira tsakanin shekara tara wanda maganarsa ta zama gaskiya shi ya ci galaba wannan ita ce hujja da ta sa Ibn taimiyya Allah ya mishi rahama shekararsa 715 rabonsa da duniya a yau da almajirinsa Ibn al-qayyim al-jawziyya shi kuma shekararsa 692 rabuwansa da duniya Allah ya musu rahama waɗannan malamai guda biyu sai suna ɗaukan abinda da sayyidina abubakar ya aikata ɗin nan murahana Don da larabci ana kiransa al-murahana abinda sayyidina abubakar ya aikata a sanya wani kuɗi saboda canki-canki <clears throat> annahu inna ma jaza zalika bazli sabqi li tahaqquqi nasr al-islam shi sai na abubakar bai yi haka saboda shi ya amfana ba ya yi ne saboda me saboda addinin musulunci ya ci gaba kaga kenan ba wai don ya samu rakumai ba ne sun yi ne saboda nuna galabar addinin musulunci kuma wannan ya taho ta hadisin nayar bin mukaram nayar bin mukaram ya ce a lokacin a dalilin gasan nan da sai na abubakar ya yi aslama inda zalika nasun kasiru mutanen da suka musulunta ta dalilin abinda na abubakar ya aikata suna da yawa to shine ibn taimiyya da ibn al-qayyim al suke cewa ashe abinda na abubakar ya aikata ba yayi ne don amfanar kansa ba yayi ne don amfanar addinin musulunci wato kenan idan da za a samu canki-canki ga abin da zai amfani addinin musulunci ba laifi ba ne abin da zai amfani addinin musulunci ba kai ba idan musulunci zai amfana ta hanyar cinki-cinki wannan ba laifi ba ne za ka gani a littafin sa alfatawar misiriya shafi na 533 ya ce wa hazu hilmura wannan cinki-cinki da ya faru tsakanin sai na abubakar da kuma ubayyu bin khalaf fi mislil murahana fi sibakil khayli war ramyi bishubaki ai bai bambanta da gasar da ake ta wajen sukuwar doki ba a saka kuɗi a yi sukuwa wannan ba laifi ba ne a saka kuɗi ta wajen gasar harbi da kifiya wannan ba laifi ba ne wakalar ja'iza me yasa aka halatta me yasa aka halatta sukuwan dawakai sukuwan doki halal ne a sunnar manzon Allah ba kuma doki kadai ba hatta sukuwa na raƙumai sukuwa na raƙumai wannan sunnar manzon Allah ce saboda ka zaka ga wasu kasashen har yanzu su daina ba sukuwan dawakai da sukuwan raƙuma kuma a saka kuɗi idan dokina ya wuce naka zan ɗauki kaza in kai dokinka ya wuce nawa za ka ɗauki kaza manzon Allah ya yi izini me hikimar hikimar ita ce duk sa'ilin da kuke wannan sukuwan kuna daɗa horon jikunanku kuna daɗa horon waɗannan dawakai don haka ko da yaƙi zai taho a gobe ba za a cimma musulmai a cikin rashin sa'a ba wannan kaga hikimar kenan saboda kai sa manzon Allah ya halatta sukuwan dawakai da sukuwan raƙuma da gasa ta wajen koyon harbi kamar misali a fita bayan gari za a gwada harbi tsakanina da kai a sa target <clears throat> idan na samu target din nan zan dauke naira ɗarin ka kai kuma ka sa naira ɗari kai ma idan ban samu ba kai kuma ka ɗauka wannan ba caca bane manzon Allah ya izini amma abin da ake la'akari da shi ba kuɗin da kake samu bane duk da cewar akwai kuɗi kaga je an fita sukuwan dawakai wani zai samu kuɗi amma shari'a ba kuɗin take dubawa ba duk idan da jama'a suka je wannan sukuwan ana daɗa horon dawakan kaga kenan dawakan nan da zaran yaki ya faɗo gari za su iya tunkarin wannan yaki? sannan ku kanku da kuke sukuwa akan dawakan kuma kuna daɗa motsa jikunan ku don haka idan yaki ya zo ba za a shammace ku ba li anna fiha maslaha bi bayani Eh, sitkin rasul saboda ka shi sayyidina abubakar sai ya duba ya ga ai wannan canki-cankin idan an yi to zai kai ne ya gaskanta maganar alkur'ani ya gaskanta maganar manzon Allah saboda annabi ya faɗa min annar ruma ya na ba'da zalika alkur'ani ya ce daular rum zai yi za ta yi nasara a bayan wancan nasara da daular farisa ta yi to tun da an faɗi haka sai na abubakar ya to ni kuwa sai na yi wani abin da zai karfafa ma wannan abin ya shahara ta inda kafirai za su gane alkur'ani da siyari saboda haka sai na abubakar zai ce kai zan sa rakumi kai masa, ai hikima ce kafiri zai tirje yana ganin kamar za a yi kuskure ana nan kuwa sai ga nasarar ta tabbata sai ga mutane sun karɓi addinin Allah to kuma hikima na Abubakar ya tabbata babu shakka don a dalilin haka din mutane da yawa sun musulunta saboda abin da alkur'ani ya faɗa ya tabbata gaskiya to shi ma ibn qayyim jawziya akwai littafin sa karami da ake kira al-furusiyya littafin al-furusiyya a shafi na 30 yace innamar rihan al-muharram babu shakka akwai canki canki na haram wanne ne na haram الرهان على batil الذي لا منفعته في الدين kamar yadda ka sani a yanzu haka za ka ga akwai irin wannan canki-cankin da mutane suke na kamfanin bol bekin za ka ga musulmi ya sa kudinsa yana ganin wannan tim din zai yi galaba a kan wancan idan an yi bol saboda haka zai biya kudi wani kuma ya ce ba wannan ne zai yi galaba ba wancan ne can cace ne saboda haka da an buga bol din idan kamfanin da wannan ya canka ita ce ta ci kaga kenan zai kwashe kudin wadancan wannan cace ne saboda wannan kuɗi da kasa musulunci ba shi da riba a ciki kaga ba za ka haɗa abin da na abubakar ya yi da abin da 'yan kwallo suke yi ba ba ɗaya ba ne sayyiduna abubakar ya yi ne don ya tabbatar da gaskiyan ayar alkur'ani saboda jama'a su gane musulunci gaskiya ne saboda ka yi sa ya ɗauki dukiyarsa ya sa ya yi kasada ai wannan saboda kafiri bai yadda da gaskiyan alkur'ani ba shi kuma sai abubakar yana ganin duk abin da Allah ya faɗa babu kuskure sau da ka sa sai na abubakar sai ya sa raƙumi ɗari kaga magana za ta shahara a gari kowa zai sa ido ana jira a ga gaskiyar ƙur'ani sai gashi alƙur'ani ya tabbata gaskiya to kaga abin da sai na abubakar ya aikata taimakon musulunci ne amma wannan da yake zuwa yana harka ta bol wannan cace yake ba ta inda musulunci yake amfana da shi wannan shine bayanin ibn al-qayyim jawziya Allah shi kare mu yace wa ammar rihanu ala ma fihi ilamul islam amma da za a saka kuɗi a yi canki-canki kuma ya zama natijar ɗaukakan musulunci ne wa adillati barahinihi da kuma abin da yake tabbatar da hujjojin musulunci gaskiya ne yace kamar hana siddiqu kamar yadda sayyidina abubakar yayi fa huwa min haqqil haqq wannan ba laifi bane gaskiya ne wato da za a samu har yanzu shi ibn al-qayyim jawziya yana ganin wannan hukunci bai kau ba kuma ya faɗa yace idan ma kana neman hukunci hukuncen da daga baya an soke su to wannan abin da sayyidina abubakar yayi har yanzu babu wata hujja da ta nuna cewar alqur'ani ya soke shi wa huwa aula bil jawaz min ar-rihan nibali wa al-khayl ibli idan ma da za ka kwatanta abinda sai na abubakar ya aikata za ka ga muhimmancinsa ya fi gasa ta wajen harbi da kifiya ya fi gasa ta wajen sukuwan dawakai ya fi gasa ta sukuwan raƙuma muhimmanci to wannan karka daɗa karka rage shi ne hujja da ta sa waɗannan malamai suke ganin babu laifi a yi musabaka ta haddan alkur'ani babu laifi a yi musabaka ta wato kwarewar ilimin tajwidi babu laifi a yi musabaka ta kyawun murya ta wajen karatun alkur'ani babu laifi a yi musabaka ta wajen haddan hadisan manzon Allah babu laifi a yi musabaka ta wajen almutunul ilmiya ko da ilimi ne na fikihu wannan duka dalilinsa ƙarƙashin abin da sayyidina abubakar ya aikata ne kuma wallahi inda zaka zauna ka nutsu ka san babu shakka ma'ana guda ce abinda ibnu qayyim jawziya ya faɗa yana cikin al shafin shafin 318 da kansa yace al-musabaqatu ala hifd al-qur'an musabaqa ta haddar al-qur'ani wa hifd ahadith sunna a shirya musabaka saboda haddace hadisai na manzon Allah wal mutunil ilmiya da matani na ilimi kamar fiqhu da sauransu wanda wannan shi ake kira quiz da turanci wato kace eh, eh, abinda zai zama abin nan wato shine abinda mutane suke yi na canki-canki wanda na ilimi canki-canki ne na ilimi shi ake ce ma quiz duk wani ilimi in ka lura me yasa duk duniya an yarda cewar quiz yana taimaka ma ilimin yaro kaga kacici kacici ne ai za a ba da canki-canki ne ka dace da a yi kaza sai a ba ma yaro kyauta yana bunƙasa ilimin yara yana taimakawa wajen yara wajen dagewar karatu na yara ilimi na Allah ne amma yaro ya dage ya fahimci abu to sai an gama da musabaka musabakan nan ina asalinta in ka dubi abin da sai na Abubakar ya aikata na Abubakar ya aikata abu ne abin da zai mai zai taimaka wa ci gaban musulunci to saboda haka idan ku aka ce yau za a sanya musabaka ta haddan alkur'ani a bayanin ibn qayyim jawziya a bayanin ibn qayyim jawziya idan aka ce an sa musabaka ta haddar alkur'ani a ce ga kyauta to zaka ga yara sun zabura ana ta yi kuma duk sa'ilin da yara suke haddan alkur'ani musulunci karuwa yake na'am su suna samun kyauta malamai na samun kyauta amma ba wannan natija ake dubawa ba me meye hikimar abin Shi ne amfanar da musulunci zai yi da su don duk sa'ilin da aka ce maka yaro ya haddace alkur'ani ta wannan yaro ba a marfatan ya yi da har abada ba a marfatan shaidan ya rinjaye shi a rayuwarsa har abada saboda bai yiwuwa wanda ke da wannan alkur'ani a zuciyarsa idan ya samu tarbiyya ta kwarai bai yiwuwa a masa mummunan tunani cewar shaidan zai yi galaba a kansa yace wal isaba fil masail hal eh, eh, tajuzu bi iwab a wannan littafin ya kawo muhawara da aka yi tsakanin magabata an samu sabanin fahimta babu shakka kamar misali mazhaba ta al-imam malik ita ce mazhabar da tafi karfi a yankunan mu da mazhabar al-imam ahmad da mazhabar al-imam shafi'i kaga kenan mafi yawa malikiya hambaliya shafi'iyya sun ce ko da za a yi musabaka to ba dai a ba da kyauta ba babu maganar sa kyauta saboda ka suna karhanta shi wannan dalilin ya sa ka ga musabakar ta zamanto sabuwa a kasashenmu saboda ainihi malaman na kyamar haka ko babu shakka shi shi hadda na alkur'ani abinda aka fi so da shi shine a samu ikhlasi ikhlasi kuwa da shuhura ba sa haduwa to don haka yasa al-Imam Malik yana daga cikin waɗanda ke kyamar musabaka kama al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Shafi'i amma al-Imam Abu Hanifa yana ganin mas'ala ta musabaka ta al-Qur'ani ba laifi bane kuma ya dace da abin da sayyidina Abubakar ya aikata to wannan shine shi Ibn Taymiyyah sai sai ya goyi bayan fahimtar al-Imam Abu Hanifa hakanan al-Majirinsa Ibn Qayyim al-Jawziyya yana cewa wa hiya suratu murahanati siddiq lil kufari lil kufari quraish in ka dubi wato cancin cancin da ya auku tsakanin sayyidina abubakar da kafiran makka zaka ga bai bambanta da musabaka ta alqur'ani ba saboda abin da sayyidina abubakar yayi yayi ne saboda karfafa ma'addinin musulunci idan musabaka ta alqur'ani za a yi ta yana ganin ana yin ta ne saboda karfafawa a gefen addinin musulunci musulunci yana amfana da su wannan ya taho cikin littafai na almajirin ibn taimiyya kamar shi ibn qayyim jawziya sannan akwai almajirin sa kuma uh, ibn muflih wanda shekararsa sa shida da 80 rabuwansa da duniya a yau Allah ya mishi rahama yana da littafi da ake kira kitabul furo yana mujallal na shafi na 462 yace was-sira'u was-sabqu bil aqdami wa nahawhuma ta'atun iyakar abin da ya tabbata a zamanin manzon Allah a zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana dukkan wata gasa yace la sabqa illa fi naslin aw khuffin aw kafirin manzon Allah yace babu wata gasa sai in ta shafi abu uku manzon Allah yace gasa ta wajen harbin kifiya gasa ta wajen sukuwan dawakai gasa ta wajen sukuwan raƙuma to sai malamin dan yace to amma gasar gudu fa a ƙasa guje-guje tsakanin mutum da mutum a ce bari a yi gasa ta gudu a yi gasar gudu ba ta kan dabba ba shi dai maza Allah ya ce babu laifi a yi gasa ta sukuwan doki da kuma sukuwan raguma to ina kuma gasar da za a ringa yin ta mutum ne da mutum za su yi wato gasar gudu a kan sawayensu me hikimar haka sai malamai suka ce to ai bai bambanta da wancan sukuwa na doki ba saboda idan an tafi yaki ai wasu suna yakin ne akan dawakai wasu suna yaki ne akan raguma kuma akasari waɗannan su suka fi yawa a zamanin manzon Allah shine sai annabi ya ce to idan aka yi gasa ta sukuwan dawakai da sukuwan raƙuma ba laifi bane sai malamai suka ce to ai abinda annabi ya faɗa ba wai yana nuna iyakarsa bane ai akwai sojojin da ba su da dawakai kuma ba su da raguma a ƙasa suke tafiya suna yaƙi kaga su ma ga san gudu a tsakaninsu bai saba ma sunnar manzon Allah ba amma tun da bai zo daga bakin manzon Allah ba sai aje shi a babin kiyasi kaga yana karkashin kiyasi idza qusida bihi nasrul islam wa akhadha sabqa alayhi ahadan eh, ah, akhadha bil haqqi saboda ka inda za a sa kuɗi ta wajen gasar gudu a tsakanin mutum da mutum wannan ba laifi ne. Falmugala Batul تهل بالإوم إذا كانت مما ينفع مما ينفع في الدين duk wata wasa wasar da za ta amfani addini to ko da an sa kuɗi ta wajen wannan wasa ba laifi ba ne kama fi muraha na tabi bakarin saboda haka suna mai da abinda sai na bakar ya aikata din nan wato shine kamar gimshiki shine abin da ake riko ana misali da shi sannan akwai al'imamun birdawi shi ma ya faɗi haka shekararsa 558 rabuwansa da duniya a littafinsa kitabul insa wannan ya nuna cewar musabaka ta karatun alkur'ani dalilin da ya sa ake halatta ta saboda wannan abin da ya auku a zamanin na abubakar Allah ya kara masa yarda to karka ɗauka fahimta ce da ta zo daga baya babu shakka musabaka ba wannan fahimtar ta musabaka ba bid'a bace me dalili saboda in ka duba tarihi zaka samu eh, tabi'i tabi'i shine wanda ya karatu wajen sahabin manzon Allah akwai tabi'in da ake kiransa Afa ibn Abi Rabah Afa ibn Abi Rabah almajirin Abdullah ibn Abbas ya karantar a garin Makka shekararsa 20 ba shi da gidan kwana in banda Ka'aba ata'u bin abi rabah saboda karfin ilimin sa abdullahi bin abbas in ya taho gari aka mai tambaya sai ce ku je wurin ata'u kuma ata'u din nan ba sahabi bane tabi'i ne Allah ya mai karatu to inda zaka dubi tafsirin al-imam al-qurtubi al-imam al-qurtubi yana fassara farkon suratu yusuf farkon suratu yusuf ayar da Allah yake ce yake bada labarin yaran annabi yusuf alaihi annabi yaqub alaihi salam قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فلوكا تشند سكا جيفد النبي يوسف أريجيا سكا داو جدا سكا جايو بابانسو إنا ذهبنا نستبق muna mun shiga daji saboda haka sai muna tsere-tsere muna gasar gudu a tsakaninmu ƙarƙashin wannan aya in ka dubi fasarar da alimamu kurtubi ya yi yace wa qad a ba'dul ulama rihana fi kulli sha'in illa fil galibin malaman fiqh babu shakka sun hana a samu gasa na sa kudi a samu sanya kuɗi ga wata gasa wani canki-canki sai fa idan ya shafi abinda annabi ya kayyade din nan guda uku illa fil khayli li'annaha kanat adatul arabi al murahana alaiha tun a zamanin jahiliya larabawa sun sani tun a zamanin jahiliya akan yi canki-canki ta wajen gudun sukuwan dawakai har dai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai al-Imam al-Qurtubi yace wa ruwiya an aqa'in anna al-murahana fi kulli shay'in ja'iza kaga kenan musabaka ta al-Qur'ani ba haramun bace ba bid'a bace asalinta tana da asali daga tabi'ai Ata'u bin Abi Raba yake cewa babu laifi don an samu musabaka duk wani abin da zai iya shafi zai iya taimakon addini ya zo ta bayanin al-Imam kuma malamai sun yi maganganu sosai game da salaf da suka yi bayani kan dangane da abin da ya shafi musabaka din kanta musabaka ta ilimi da musabaka da ta shafi wasanni za ka gani a cikin Fathul Bari mujallal na shida shafi na saba'in da 73 haka nailul awtar na al-Imam Shawkani mujallal na 8 shafin 88 bada'i'us sana'i' mujallal na 6 shafin 206 da tabyinul haqa'iq mujallal na 6 shafin 227 haka nan hashiyatu radd al-muqtar mujallal na 6 shafin 402 al-usaymin yana cewa abinda tarihi ya nuna musabaƙa ta ilimi ba laifi bane sai dai guda daya musabaka shine ta karanta alqur'ani kamar misali a ce mu yi gasa na sauke alkur'ani tsakanina da kai a wata ramadan ni zan sauke alkur'ani sau talatin kai kuma za ka sauke sau talatin idan baka iya ba to za ka bani ragonka to musabaka ta karatun ƙur'ani kawai karatun wannan bai da asali a sunnar masu Allah bai da asali amma haddan alƙur'ani musabaka kai wannan bai da damuwa shine malamai suke magana a kai. وعلى هذا ينبغي أن يشجع الجميع على ختم القرآن في رمضان باب شكا أنا صم مسلمي إذا وتر رمضان يا تايا كافين يموت يا كما مسلمي يكو كري يسوك القرآن وانا سنة رمضان الله يكو كري تسوك القرآن دول عمل مسابقة لذلك أما باوي أشري مسابقة با da ni da kaiwa zai iya sauka sau biyu sau uku sau hudu wannan ba daidai bane bai da asali tilawa faqat tilawar alkur'ani kadai ba a yi mata musabaka ba a musabaka akan kanta saboda babu wani abin da za ka yi na musabaka game da tilawa amma kamar misali ilimin tajwidi ilimi ne kamar misali haddan alqur'ani kaga abu ne mai wuya da wani ana iya musabaka gare shi wa duna ikhbarin mimma manna Allahu kullu wahidin minhuma min adadil khatamati wasu Allah ya mutu baiwa suna iya sauke alkur'ani akai-akai a cikin lokaci takaitacce wasu kuma sukan daɗe. to abinda duk za ka yi ka tabbata ka bar ma Allah saboda ikhlasi shine jigon lada duk mutumin da ba shi da ikhlasi to babu makawa wannan aikinsa ba zai samu karbuwa ba a wajen Allah akwai abubuwa guda uku waɗanda ya kamata mu sani wasanni gaba ɗaya wasanni sun samu بالنسبة لحكم بذل السبك فيها duk wata wasa da za a yi tsakanin mutum da mutum a ce an saka kuɗi to kashi uku ne wasanni kashi uku ne na ɗaya mattafakal ulama'u ala hurmati bazli sab'i fi akwai wasan da malaman sunna sun yi ittifaki a sa kuɗi ta wannan wasan haramun in an ce sun yi ittifaki duk duniya malaman sunna sun ce haram ne a sa kuɗi to wani wasa ne kenan wanda malaman sunna suka yi ittifaki cewa haram ne a sa kuɗi sai malaman sunna suka buso ayyana wasa ɗaya ba sai suka ce kullu ma hurima iluhu hurima bablu sabqi fi duk abin da Allah ya haramta yinsa to sa kuɗi a yinsa haram wanda ya taho karkashin aya ta suratul ma'ida ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wannan ka'ida ce sawa'un kana hadha al-fi'l muharraman bi wannan wasan shi kansa ne ya haramta au bi sababin a alaihi ko ko wani sababi da ya shigo cikinsa domin akwai wasan da shi kansa ba haram bane shi kansa ba haram bane amma wasu abubuwa sun shigo ciki sai suka mai da shi haram akwai wasanni da yawa masu wannan yanayi kamar kwallon kafa ma yana cikin su misali inda za a samu sutura mai kyau babu fasikanci babu abubuwa da yawa waɗanda shari'a ta hana shi kansa wasan ba shine haramun ba abin da ya shigo ma wasan shi ya haramta shi to da wanda shi kansa ne haram da wanda haram din ne ya shigo masa to duk malaman suna sun ittifaki akan cewa a sa kuɗi a irin wannan wasa haramun na biyu fa mattafaqal ulama wa ala jawaz zalika akwai wasar da duk malaman sunna sun yadda halal ne a sa kuɗi kaga akwai wasar da duk malaman sunna sun yadda haramun ne a sa kuɗi mun yi maganar ta to akwai wasar da kuma duk malaman sunna sun yadda halal ne a sa kuɗi wasanni guda uku waɗanda suka tabbata daga bakin manzon Allah annabi ya ce la sabaka illa fi naslin aw khuffin aw hafirin manzon Allah ya ce babu laifi a sa kuɗi ta gasar harbi ta gasar harbi kaga kenan idan za a je a yi gasar harbi da kifiya ko harbi da bindiga a sa kuɗi canki-canki wannan ba laifi ba ne Allah ya ce babu laifi a sa kuɗi ta wajen sukuwan dawakai saboda ka yi sa kaga sukuwan dawakai a kowane zamani ba a yi watsi da shi ba saboda yana da alaka da abin da ya shafi jihadi manzon Allah ya ce au hafirin ko kuwa sukuwa na raƙuma wannan tun malaman suna sun yarda cewa waɗannan nau'ukan sukuwa halin ne a sa kuɗi jawabu badl sabqi fi sibaqil khayl wattafaqu ala jawaz zalika Tun malaman suna sun yarda da wannan babu makawa ya za a yi annabi ya halatta abu sannan wani malami ya haramta shi saboda ka manzon Allah da kansa ya halatta waɗannan nau'ukan wasanni don haka za ka samu ijma'in malamai game da wannan matsala din kamar ta bayanin ibnu abdul barri a kitabu tamhid mujalla na goma sha hudu shafi na tamanin da takwas haka nan alhafizul iraqi a littafin littafinsa tsarhu tasrib yana mujalla na bakwai shafi na ɗari biyu da arba'in da shida ga al'imamun nawawi a shafin sahihi muslim yana juzi na goma sha uku shafi na ishirin da biyu ga ibn hajar a cikin fatawul bari yana mujallad na shida shafi na saba'in da uku da kuma al-imam al ya kawo a tafsirin sa'in da muka yi magana a tafsirin suratu yusuf haka nan ibnu hazm ya littafin maratibul ijma yana shafin 254 duk malaman suna sun yi da cewar waɗannan wasanni guda uku an yadda a sa kuɗi ta wajen gasa amma banda sufa a sa kuɗi ta wajen gasa nan akwai sabani saboda haka yasa ba duk malaman sunna ne suka yarda da cewar musabaka ta alqur'ani din halal ne ba kamar yadda muka ce galibin malaman fikihu na farko suna kyamatar sa galibin malaman fikihu mazhabata al-Imam Malik al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Shafi amma al-Imam Abu Hanifa shi yake da ganin babu laifi game da musabaka saboda la'akari da amfanar da musulunci zai yi da ita kuma wannan dalili ya sa ibn taymiya ya rinjayar da wannan ya rinjayar da shi don haka in ka lura zaka ga musabaka gaba daya an aje ta ne a babi na maslaha domin abin da sayyidina Abubakar ya aikata maslaha ce idan aka ce maslaha shine abin da zai amfani musulunci abin yansa zai amfani musulunci shine ake nufi da maslaha amma duk da haka malamai sun yi ka'idoji game da shi ka'idoji masu yawa wanda waɗannan ka'idojin za ka samu a waɗannan littafai da muka ayyana sun yi sharuɗa akwai malaman da suke ganin ba daidai ba ne su kansu masu musabakar su sa kuɗi sai dai wani ya sa kuɗin kamar misali wani ya kawo kyauta ya ajiye cewa zai haddace alkur'ani ya ɗauki wannan kyauta ya sa mota idan aka samu wanda ya ci nasara a wannan gasa na alkur'ani ya ɗauki motar wani ne ya sa amma ba daidai ba ne su mahaddatan su ya su wannan ya saka kuɗi wannan ya saka kuɗi misali ni da kai mu gwada karfin hadda idan ka tabbata haddar ka babu kuskure to ka ɗauki wannan kuɗi shi ma wancan ya sa kuɗi to malamai da yawa suna karhanta wannan siffa amma duk da haka shi kuma ibnu taymiya yana cewa babu laifi to akwai sassaucin da malamai suka yi akai kuma duka wannan sassauci yana nuna maka cewa maslaha ita ce ta hukunta abin da ya shafi al musabaqa to ka'ida ta maslaha duk abin da aka ce mar maslaha yana bambanta ne da bid'a idan babu haram a cikinsa da zaran maslaha haram ya shige ta to da ita da bid'a yan uwan juna ne Allah ya samu gani saboda haka musabaƙa ta al-Qur'ani malamai na aje ta ababi na maslaha bisa la'akari da abin da sayyidina Abubakar ya aikata amma idan maslaha haram ta shige ta idan haram ya shiga maslaha to wannan maslahar ta zama bid'a saboda ka yana da haɗari idan za a yi musabaka a tabbata haram bai shiga ba da zaran haram ta shiga cikin maslaha ta wannan maslahar ta zama bid'a wanda in ka lura kuma yanzu yana faruwa za a ce ma an yi shirya taron musabaka amma ga mata nan da maza an yi cuɗanya to idan ko za a samu cuɗanyar maza da mata wanda asali bai dace da sunnar manzon Allah ba to wannan ya gwada cewa taron ba maslaha bane bid'a idan kana so ka samu akwai littafin da wani malami ya rubuta game da ka'idojin bid'a bid'a tana da ka'idoji na ilimi sunan littafin qawaidu ma'rifatil bid'a qawaidu ma'rifatil bid'a littafin malamin da ake kiransa muhammad bin hussein aljizani in ka dubi shafi na 20 ya yi magana game da bambanci tsakanin bid'a da maslaha me ke sa maslaha ta koma bid'a ya ce idan aka samu haram a cikin maslaha ya fito itibaruha wala tusamma idzaka maslaha idan aka ce kuma haram ta shiga cikin maslaha to ai ba maganar maslaha an koma kuma abin da ya shafi bid'a Allah subhanahu wa ta’ala ya ba fahimta. Ni aya ta gaba ta ce, Ya alamu na ba hira min duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun Ya alamu na ba hira min duniya sun san zahiri na rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun amma su game da lahira Allah mutu kuke cewa gafalallu ne Allah ka tsare karka yadda ilimin kai tsaya ga duniya kawai abin da ya shafi addinin Allah kana baya to mutum ya shiga karkashin wannan aya ku duba tafsirin ibnu kasir ibnu kasir ya ce aksarun nasi laysa lahum ilmun illa bid-dunya wa shu'uniha in ka dubi duniya akasarin mutane ilimin su ya shafi duniya da sha'aninta saboda haka inda zaka dubi yaranka yaranka nawa ne kake son su karanta musulunci a ka fi son dai a ce wannan likita ne wannan injiniya wannan kaza wannan kaza wannan kaza ko ba ka son a samu malami dai wanda zai yi wa'azi ko Allah ya ce ya alamuna zahiran min alhayatid duniya sun san zahirin rayuwar duniya amma lahira Allah ya ce hum gafiluna Allah ka tare mu musiba ce duk wanda Allah ya danganta shi da gafalalle to babu shakka akwai asara a tare da shi yace idan kaga mutane sun dage fa hum fiha khuzaqun idan kaga an dage to duniya ce azkiya'un fi tahsilha bi wujuhi makasibiha duk wata kwarewa na yanda za a gyara duniya dan adam ya sani saboda ka ilimin kimiyya ta yadda za a gyara hanya ta yadda za a gina gida ta yadda za a tona wani abu duk wannan dan adam ya yi nisa amma idan wahun gafilu na an umuri dini za ka ga mutum ya kai makura a injiniyare kuma musulmi ne ka ce mai don allah taimaka ka fassara min fatiha mana to sai a ji kunya to ma yanfa'uhum fi daril akhirah tsakanin ilimin ka biyu din nan wanne ne zai amfane ka a lahira da sanin fassarar fatiha da ilimin da ka samu na injiniyari wancan yana da kyau zai gyara duniyar ka wannan fa zai gyara ma duniyar da lahira amma sai zaman to ba mu damu da lahirar ba wannan magana ce ta Allah bai take nuna akasarin mutane haka nan suke Allah shi kare mu سيتي أولم يتفكروا أولم يتفكروا bi أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأزل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون awalam ya tafakkaru shin ba su tunani fi an fi su yin ga halittar kawunansu su kansu wato ka dubi halittar kanka ka dubi halittar ka kai kanka ma khalaqa Allahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma ka zauna ka nutsu ka dubi halittar ka ka dubi halittar samai da kasa sai ka san ba banza Allah ya yi su ba akwai manufa akwai manufa kuma akwai lokaci kuma dukkanmu mun san akwai lokaci domin lokacin muka tinkara dukkanmu wannan lokaci muke ta tinkara saboda duk dabara ba za ka hana mutuwan nan zuwa ba kamar yadda aka same ka haka kuma za a waye gari babu kai haka ana ta tafiya ana ta tafiya a na akwai wani ƙarshe idan kowa zai to kowa zai mutu ashe akwai inda muka dosa ke akwai ajalin musamman wa inna kaseeran minan nasu bi liqa'i rabbihim kafirun Allah kafiruna Allah yake kuma da yawa daga cikin mutane suna kafirce mu haduwar su da Allah da yawa ba su yadda za su hadu da Allah ba in ji Allah tabaraka wata'ala da yawa zaka samu tunanin shi shine in ya mutu shikenan kawai me Allah ya ce a gaba awalam yasiru fil ardi yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا وأنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض شنبدا بدا في تهيا أتشكن كسابا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سدوبية عاقبة وطن دسك قباتي ستكسنشي wato in ka zaka yi duniya zaka ga mutanen da waɗanda sun yi rayuwa a doron ƙasa kafin mu zo sai Allah ya ce mana kanu ashadda minhum quwwatan waɗanda suka rayu a doron ƙasan nan kafin mu sun fi mu tsananin ƙarfi in ji Allah tabaraka wa ta'ala kanu ashadda min quwwa wa a asarul arda sannan sun noma duniyan nan <clears throat> noman da ba ma yin irin ta a yau <clears throat> in ji Allah asarul arba duk noman da ka ga muna yi da kai na mutanen dafa wa amaruha sun raya duniyar aksara mimma amaruha fiye da yadda muke raya duniyar nan in ji Allah tabaraka wata'ala amma da yawa hatta masana suna faɗin wannan aiki domin shi Allah subhanahu wata'ala bai tabbatar maka sirrin duniya ba shi kadai ya sani amma ya gaya maka cewar an yi waɗanda sun fika duk abin da kake ji da shi a duniya an yi wanda ya fika ka وجاءتهم رسلهم بالبينات من ذنوس سنزو مسو ده حجوجي بيننو فما كان الله ليظلمهم سكا كريت من ذني shi ko Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimuna su suka cuci kawunan su ثم عاقبة كان عاقبة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ƙarshen waɗanda suka muna na aiki shine mummunan aiki wato wannan aya tana cikin ayoyi da malamai suka gano wata hikima ta ilimi da Allah madaukaki ya sa wato hikimar ita ce aqibatul hasanati hasanatu aqibatus sayyiati sayyiatu wannan ya zo cikin bayanin ibn taymiya yana littafinsa sa al-istiqama shafi na ɗaya a farko wato Allah yana cewa in kai mummuna wannan mummuna da kai sai ya sake haifar da mummuna wato in kai kyakkyawa wannan kyakkyawan yana haifar da wata kyakkyawa to shi yasa zaka ga idan mutum ya ɗauki mugun hali to tarbiyyarsa daɗa lalacewa take har abada idan mutum ya yi mugunta ɗaya wannan muguntar sai ta haifar da wata mugunta ta biyu haka za a yi ta tafiya shine Allah yake summa kana aqibatal Labina a su'a an kazzabu bi ayatillah wato aqibar waɗanda suke maye bayan mummuna da mummuna za ta kai ga har sun kare ta ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'una sun kasance masu ijilanci da ita ibn al-qayyim jawziya yi sharhi akan wannan aya a littafin sa al kafi a mutallan na farko shafi na 36 yana cewa innal ma'asi tazra'u amsalaha zunubi yana shuka irinsa zunubi yana shuka irinsa saboda haka yasa idan ka ga mutum yana aikata laifi to karka dauka wannan shine farko duk sa'ilin da ka aikata laifi wannan laifi zai sa ka aikata wani wancan na biyun zai sa ka aikata wani na gaban ya sa ka aikata wani shine sai ka ji mutum ya ce ya kasa tuba ya kasa tuba ba mutumin da ba zai iya tuba ba tarkon shedan ne to karka yadda ka ba da dama ga zunubi shi zunubi da ka yi shi ka bar shi amma idan ka ce bari in bari sai gobe to zunubin zai yi ƙarfin da ya fi ƙarfin zuciyarka a goben fiye da ƙarfin da zuciyarka take da shi za ta iya tuba a jiya saboda duk sa'ilin da baka tuba ba wannan zunubin daɗa haifar da wani zunubi yake ibn al-qayyim yace wa tulidu ba'daha ba'dan hatta ya izza ala al-abd mufaraqatuha wal khuruj minha shine zaka ga mutum ya kasa barin laifin ai ba laifi ne bane laifuka ne suke tankaruwa suna dade kashe zuciyarka suna dada ba ma shedan dama a kanka suna sa ranka ya ƙara yin tsatsa saboda haka yasa ka sai ya ƙara raguwa karfin halin a tuba ya ƙara guje ma don haka yasa hasara ce ga mutum ya ci gaba da yin zunubi yana cewa gaba zai tuba ba zai iya ba domin in baka iya tuba a yau ba to saukin tuba gare ka a yau ya fi saukin tuba a gare ka a gobe saboda gobe zunubin naka adadinsa ba irin na yau bane Allah shi kare mu akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi za mu karanta wasu da insha Allah wannan ya ce wani bawan Allah ne surikinsa ya rasu ya